Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Halima Jimrau ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A yanzu haka ɗaya daga cikin batutuwan da ake muhawara a kansu a Najeriya shine ƙaruwar kai hare-hare a kan gidajen yari da kubutar da fursunoni. A cewar ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Mr. Rauf Arebeshola, fursunoni sama da dubu uku ne suka tsere daga gidajen kurkukun ƙasar daga shekarar 2020 zuwa watan Nuwamban bana. Akan wannan batu za mu mayar da hankali. Me yasa hare-hare a kan gidajen kurkuku suka yawaita a Najeriya? Na tambayi Detective Awal Dirimin Iya, wani masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya. To, gaskiya dai abubuwan da suke ja yawaitar fasa kurkuku a ƙasa suna da yawa. Akwai amma manya guda uku wanda suka fi kowane muhimmanci. Wanda ya kamata a lura da su. Hmm. Na farko akwai abin da ake cewa notorious hoodlum set free, wato yanda ake fitar da gagga 'yan ta'adda wato yadda za su su fitar da manyan-manyan 'yan ta'addansu da suke kurkuku wa'yanda aka kama saboda hmm. 'yan ta'addan nan da suke kurkuku su ne suke da linkage suke da alaka da kasashen waje inda suke samun tallafi inda suke siyo bindigogi inda suke samun makamai da inda suke samun ma kudadensu da suke aiwatar na yau da kullum to duk lokacin da aka ce an kama ɗaya daga cikin su wato zaka ga sun samu rauni Hanyoyin sun toshe suna samun matsaloli a gudanar da rayuwarsu saboda haka duk abin da za su yi za yi planning yadda za su yi su fitar da wayannan mutanen nasu sai na biyu kuma abin da ake cewa mix of felony and misdemeanor offenders wato hada masu manya-manyan laifuffuka da ƙananan laifuffuka waje ɗaya a cikin kurkuku yana kawo fahimtar juna tsakaninsu ga masu ƙananan laifuffuka da manyan saboda masu manyan suna kamar training ko titin suna koya masu ƙananan laifuffuka wato suna gaya musu cewa an sun fita cewa ga abin da ga yanda suka yi ga yanda suka yi ga wanda za su je su samu don su shiga wasu manya-manyan gurup daga wayanda suke waje sannan kuma za su samu taimako ta wajen wayannan manyan su dinga alaka suna zuwa musu bizitin da abubuwa suna samun cikakken labarin yadda kurkukun take don a zo a fasa wannan kurkukun wannan ma yana kawowa. To sai na uku shi kuma shi kuma na uku aka ce increasing of informal rules and regulations Eh. Wato karuwar wasu dokoki waɗanda suke ba wajabtattu ba ne ba informal in aka ce informal wanda ike ba baya daga cikin tsarin doka wasu dokoki ne wanda ake kafawa a gidan yaji hmm. saboda a cikin kurkuku za ga a ce akwai sarkin ɗaki akwai sarkin ruwa akwai wane ne wane ne za ga dokokin da ake kafawa har ma sun fi dokokin gidan yarin yawa to wannan hmm. yana sa mutane suna zama provoke wato suna jin haushi ana cin zali ana yin wasu abubuwa wanda ba su dace ba a wajen to wannan yana har mutane har ka ga cewa an samu misunderstanding wato rashin fahimtar juna tsakanin yan zaman kurkukun kansu rigima ta fara barkewa in dai ba a shawo kan wannan matsalar ba wannan ma yana jawo ana samun prison break ana jawo ana samun tashin hankali a cikin kurkuku to a daga waje kuma fa To daga waje kuma akwai abin da ake cewa relating of information free to shi kuma za ka ga cewa daga waje cewa mutanen waje wanda suke alaka da gidan kurkuku yawanci za ka dinga ganin cewa suna da alaka masu siyan musu da kayan shaye-shaye da sauran abubuwa idan ba sa samun damar ana shigar da wayannan kayayyakin gidan yari takura ta kai takura to su ma za su dinga injiniyarin yadda za a samu rigingimu don a dinga samun dama ana shigar musu da wayannan kayayyakin sai kuma Majors da ya kamata a ɗauka saboda yadda za a kare irin wayannan abubuwa. Hmm. To a ƙasashe da aka ci gaba akwai abin da ake kira anti-prison break. Wannan anti-prison break station ɗin ya kamata a ce an yi shi a kowace area da ike da prison alaƙa wanda wani station ne ake yin sa ake haɗa wasu jami'an tsaro combined jami'an tsaro da makaman da suke da shi makamai ne masu kyau da motoci da koyaushe akan firzin suka nemi taimako ma'aikatan firzin suka nemi taimako to za a kawo musu taimako da gaggawa don a dakile irin wayannan abubuwan da yake faruwa saboda su kansu firzin din ai suna da arm squad to arm squad din sun yi karanci sun yi kaɗan kayayyakin da suke da shi ba su da hmm. wadatattun kayayyakin da za su iya tinkarar 'yan da kayan bayan shi yasa idan aka zo aka yi gaba da gabawa front ake samun nasara a kansu hmm. wannan yana ɗaya daga cikin majors da za ya kamata a ɗauka don a hana faruwa irin wannan abubuwan da suke faruwa na fasa farzin. Detective Awwal Dirimin iya kenan wani masani kuma mai sharhi akan al'amuran tsaro a Najeriya. To waɗannan illoli waɗannan masu laifi da suka gudu za su iya haifarwa a cikin al'umma? tambayar kenan da Halima Jimrau ta yi wa Profesa Abdullahi Mai Kano Madaki, ƙwararren masani mai nazari a kan manya-manyan laifuka da gidajen yari na sashen zamantakewa a Jami'ar Bayero ta Kano. Shi prison an yi shi don ajiye masu laifi da waɗanda kuma ake zargi kafin hukuncin su ya tabbata. To kuma matsalar da muka samu musamman a Najeriya ita ce waɗanda suke jiran shari'a su ne suke kusan kashi saba'in da wani abu. Waɗanda aka yanke hukunci kuma ba su kai kashi talatin ba na adadin waɗanda aka ɗaure a gidan fursuna. Na farko da na biyu akwai su ma'aikatan fursuna waɗanda ake kira prison officials ɗin waɗanda suke suma da wasu matsaloli da yake damun aikinsu musamman rashin yawansu rashin cikakken horo da horaswa rashin kayayyakin aiki kuma waɗannan rukunan nasu da ake kira amsquad wanda ake ba makamai su kare waɗanda suke gidan yari mm. a iya cewa su ma ba su da yawa kuma watakila ba su da kwarewar da ya kamata su tabbatar sun kare ɗaurarru da kawunansu daga wata barazana daga waje tun daga shekara ta dubu biyu da ashirin zuwa yau an samu karya gidajen yari akalla goma sha wani abu a najeriya to abin da wannan kajawowa wato yana da yawa na farko an karya gidan yari ɗaurarru sun fita a ciki akwai masu miyagun laifuffuka wanda za su iya komawa cikin laifuffukan da suka baro wanda da aka ɓata lokaci aka ɓata dukiya aka gano aka kamo aka aje yanzu ya gudu sai an koma an sake ɓata dukiya an ɓata lokaci an sake nemo shi kafin a dawo da shi watakila kuma ya koma wannan laifi da ke aikatawa so ɗaya daga cikin abubuwan da ke gidajen yari ke haifarwa shine karuwar laifuffuka domin da yawa daga cikin waɗanda suka gudun za su koma kan waccan ayyuka miyagu da suka baro domin kamar yadda kowa ya sani musamman masu bincike da masana kan harkar gidan yari shi gidan yari a ko'ina yake yakan zama wata makaranta ta koyon wasu dabaru sababi na aikata laifuffuka. Hmm. Shi yasa ake kiran shi da turanci crime institution. Shi an aje ɗaurare don ya gari amma a mafi lokuta yakan samu damar kuma koyon wasu dabaru na aikata miyagun laifuffuka. So implication na farko shine laifi zai karu. Na biyu za a ɓata dukiya a ɓata lokaci wajen sake nemo waɗanda suka baro gidan yari domin sun riga sun gudu kuma za su shiga cikin al'umma su sake aikata miyagun laifukan da suka bare. Na uku akwai matsala wadda taka iya zama ta samu asali daga cikin gidan yari domin musamman a Najeriya abin da ake kina prisoner classification ko separation bai cika wanzuwa ba saboda ƙarancin wuri, ƙarancin kuɗaɗen gudanarwa, karancin structure ɗin prison sun sai zamana sukan samu dama su yi mu'amala a junansu. to wannan classification ɗin kawai na ɗan lokaci ne a mafi lokuta sukan yi mu'amala a tsakaninsu kuma manyan muggan masu laifi sukan samu ƙananan masu laifi su koya musu dabarun aikata laifi kuma idan sun fito za su koma su masu aikata laifi to by the time aka karya gidan yari waɗancan da aka sani da aikata miyagun laifi da yawansu already sun koyi dabarun aikata manyan miyagun laifuffuka wanda za su koma su ma sai kiga cewa laifuffuka sun karu cikin al'umma mutane masu haɗari sun karu cikin al'umma rashin tsaro ya karu a cikin al'umma rashin kwanciyar hankali ta karu a cikin al'umma you know uh, rashin ci gaba ya samu kuma daga ƙarshe sai ya shafi duk wani sashi na mu'amala da zamantakewa na al'umma misali harka ta siyasa za ta shafu harka ta zamantakewa za ta shafu harka ta tattalin arziki za ta shafu harka ta duk wadda aka sani ma shafa domin miyagun mutane masu aikata laifi sun haifar da rashin tsaron da ya kasa ba mutane nutsuwa da kwanciyar hankalin tabbatar da cewa suna ba da gudunmawarsu ta hanyoyin da ƙasa za ta ci gaba. Profesa Abdullahi Mai Kano Madaki kenan ƙwararren masani mai nazari a kan manya-manyan laifuka da gidajen yari na sashen zamantakewa a jami'ar Bayero da ke Kano. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya trust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Wasu na ganin yawaitar hare-hare a gidajen yarin Najeriya na da nasaba da rashin kwarewar jami'an. Abokiyar aiki na Lilian Ogazi ta tuntuɓi jami'in hulɗa da jama'ar hukumar Francis Enabore ga kuma abin da ya shaida mata. My name is Francis Enabore of Agede MNI. I'm the National Public Relations Officer, Nigerian Correctional Service. I'm a controller of corrections. Uh, thank you very much. Uh, the Uh, sunana francis enabore emina ni ne jami'in hudar jama'a na hukumar gidan yari ta ƙasa ni controller ne uh, a uh, hukumar na gode kwarai da wannan tambayar ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a wannan hukumar gidajen yari ba zan iya cewa jami'an hukumar ba za su iya kare gidajen yari daga masu kai hare-hare da nufin fasa gidajen ba abin da muka fahimta shine sakamakon ƙalubalen tsaro na gama gari ne ke shafar gidajen yari akwai wasu Hukumomin tsaro da ke fuskantar eh, barazanar tsaro a kasar muna da yakinin cewa wannan kalubale zai zo ya wuce kamar kowane irin kalubale da za a iya fuskanta. Eh, muna da yakinin yadda 'yan Najeriya da yawa ke fatan za a samu da wamimmin zaman lafiya. Fatan mutanen da yawa zai rinjaye ta da kayar bayan 'yan tsiraru. Abin takaici ne matuka yadda waɗansu ɓata gari ke zuwa suna sakin waɗanda aka ajiye a kurkuku. Zan so in faɗi uh, uh, wannan, a tarihi uh, babu inda aka taɓa cewa an baiwa jami'in gidan kurkuku horo kamar na soji da zai iya tunkarar matsanancin hari mai girma ba a taɓa ba. Shi yasa babu wani um, gidan yari da zaka ga an girka igwa-igwa irin eh, na yaƙi babu mai sa ran za a kawo eh, gidan yari hari mai eh, nauyi kwarai amma idan ka je barikin soji za ka ga igwa-igwa da kayan fada na ƙare dangi saboda suna sa ran ana iya kawo musu hari daga cikin ƙasa ko waje abin da ke faruwa da kurkuku a najeriya abu ne da ya fi ƙarfin horon da muke da shi wannan ne yasa muke fara baiwa mu horo mai girma irin na soji domin su iya tunkarar kowaɗanne irin farmaki idan ya taso. An gaida Jamilu Adamu da fassarar kalaman Francis Enabore, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar gidajen yarin Najeriya. Masu sauraro duka-duka abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Jamilu Adamu da kuma Halima Jumrau. Ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku, ku huta lafiya.